bismillahir rahmanir rahim na wa zuciyata kashi na takwas dariya jija ta tare da kuma haɗa rai ta ce ki rufe idanunki kuma idan kika buɗe sai na tafi da ke duniyar mu kuma idan kika sosa wannan maganin da nan baki kika shafa sai na kuma dawo na cire miki hannun sosawar sannan daga yau kuma idan kika ƙara yi wa godiyar ɗan tsitu kallon banza sai na yi miki abin da ya fi wannan kina ji na da sauri ta ce eh kuma kika faɗa wani wai kin ganni sai na shayar da ke ruwan hanjin cikinki ba ma zan faɗa ba na gode to ki rufe idanki to nan take ta rufe idanunta da sauri jije kam ta bar ɗakin ta nufi fat ɗansu ta mai da ƙofar ta rufe ta koma ta wuce bedroom ta kuma cire kayan da ta fita da su ta nufi toilet ta wanke fuskarta ta dawo ta shiga tun tsira dariya har ta hawaye ni kawai ce lallai jije gaskiya baki da mutunci gimbiya kika ba kika bawa karara a cikin kuma man karara a cikin man shafawa ta shafa kuma sa na kika ce wai karta susa lalle dije baki da dama karfe biyar bangaren kuma na ja'atu ko kaikayi ya dame ta sosai ga kuma zafin bulalar da ta sha tana wannan halin ne kuma ta saki wata uwar tusa tana duba ta ga ashe wata uwar gudawa ce ta yi crown prince na tashi ya shiga bedroom ɗinsu su dije ɗan kwance kuma ya same su suna bacci Kallon DJ ya ga ta yi masa wani irin kyau, ta yi fayon da ita ga wani kuma kwantaccen gashi a gaban kanta, inda kuma wani yalwataccen gashinta kuma ke kwance kan filo. Wani kuma kayataccen murmushi ne ya kubce masa, ya ce ‘yan rigima ta, ko me kika yi kyau yake miki?’ yana hana tunanin ne ya kai kallonsa ga agogon ɗakin ciki kuma sauri ya karasa kusa da ita ya ce Khadija ku tashi ku yi sallah to yaya ya wuce ya fita ya nufi masallaci yana dawowa kam ya wuce fat na ja'atu ya yi sallama a falo ya ji shiru ya wuce bedroom me zaka gani na ja'atu kwance a ƙasa sai soshe-soshe take a kwance cikin kashi cike da kuma masifa ya ce kina ko da hankali na ja'atu a kwance za ki yi wa mutane kashi don iskanci maimakon ma in baki da lafiya sai ki kira ɗaya daga cikin kuyanginki ki faɗa musu sai ki kuma kula da ke sai su kula da ke ko ki sa su kira ni amma kuma saboda baƙin wulakanci kika wani yi wa mutane gudawa a kwance zan kauyi maganin ki wallahi na ga alamun baki da hankali zan koya miki hankali gimbiya na ja ta ko da ko ba abin da take sai zara ido da soshe-soshe da ake da take ta yi gani abin da take ne kuma ya kara hassala crown prince din ya fice fu a hankali ta rarrafa gaban bed din bed ɗinta ta ɗauki waya ta yi dalin namba bugu ɗaya aka ɗaga daga ɗaya ɓangaren kuma aka ce salamu alaikum ya shugabata an tashi lafiya na zo ki na ga baki fito ba allah ya sa lafiya dai ko ko amsa mata sallama ba ta yi ba ta ce hasina ki zo yanzu kuma ba na son ki zo da kowa ina uwar ɗaki na dafa kirji wanda kuma aka kira da hasina ɗin ta yi tare da cewa ba dai wannan shaiɗani yarinya ce ta sa ya ƙara yi maki wani abun ba ya ƙara miki wani abin da ya ko ya shugabata sai dai kin zo na faɗa miki ta faɗa tare kuma da kashe waya tana waige-waige alamun tsoro take ji bayan kuma minti biyar sai ga hasina ɗin ta shigo ta da cewa assalamu alaikum ta faɗa tare kuma da dudduba gimbiya can kuma ta hanko ta cikin kashi tsamo-tsamo cikin sauri ta ƙara sagurin na ta ce tare da cewa gimbiya baki da lafiya amma shine kuma ba kira ni tun lokacin ba ta faɗa cike da kulawa kallonta gimbiya na ja'atin ta tare da cewa ni dai mu je ki kai ni toilet sai kuma ki dawo ki gyara gurin in mun gama na faɗa miki komai to fa nan ta kuma kama ta tana mai toshe hancin ta saboda wari ta kai ta toilet ɗin ta dawo ta fara gyara gurin tana gama gyarawa ta kira ku yanki masu yi wa gimbiya hidima ta sa suka ƙara gyara ɗakin tsaf suka kunna turaren wuta nan da nan ɗaki ya ɗauki ƙamshi gimbiya na ja'atu tana fitowa kam jikinta ɗaure da towel ta rufe gaban madubi ta zauna ta fara shafa suna kuma idar da sallah dije din ta yi wa bebi aisha wanka sannan ita ma ta shiga tana kuma fitowa ta yi mata shafa ita ma ta yi ta shafa hoda kawai ta shafa ta kuma ɗauko uniform ɗinsu ta sa bebi ɗan a tasa a tasa nata ita ma suka kuma fito falo dining suka nufa suka kuma zauna suka ci abinci sannan suka fito Cikin sauri suka nufi fat ɗin mamma suka kuma gaida ita suka fito. Tun fitowar tasu ne ya kafe ta da idanun nasa yana ta sakin murmushi. Yana kare mata kallo tun daga samanta har ƙasanta. Duk da yanzu dai ya ga ta fara irgar dangi, amma ji ya ma yana kwaɗaitawa kansa samun ta a matsayin matar aurensa. Ji ta an ja mata ɗan ƙaramin hijab ɗin jikinta ta baya, ji ta kuma ta tafi luhu za ta faɗi har ma ta rufe idanunta. don ta riga da mata sadakar ma faduwa din za ta sai jin ta tai jikin mutum da sauri kam ta juya domin ta ga waye wannan haka ya taimake ta karaf suka haɗa idanuwa da lamido wanda take yanayin wanda a take yanayinsa ya canja idanunsa suka ja murmushi ta sakar masa wanda har sai ka beauty point ɗinta suka lotsa shagalaye da kallon nata ganin kuma ta tafi tunani ya tafi tunani yasa ta hura masa iskar bakinta ta ce ni dai ka daina kallo na sai ka ce murmushin karfin hali yayi tare da kuma cewa ya zan yi ko na daina kallon masoyiyata wadda nake fatan ta zama uwar 'ya'yana au da me zaki ce kika fasa ya faɗa yana sake mata murmushi cono karamin bakinta ta yi ta yi kuma tare da cewa ka san dai in mutum ya cika kallo sai a ɗauka ma me sai a ɗauka ma me yan me yan lashe lashe ne ta ƙarasa tana mai kuma kwatan kwatanta masa dariya ok ta ƙarisa tana mai tana mai da dariya o oh, tana mai kwatanta masa dariya tun tsire da ita ce mai kadi kin bani dariya daga kallo sai a ce wa mutum kuma mayi to in dai ko haka ne to ki ne ni kuwa saurin matsawa ta daga jikin nasu ta ce tab jam ai ko tun da dai kai maye ne kar ka sake kula ni kurwata kur ta fi karfinka kurwata kur wallahi a yanayin da kauta ta ƙarasa magana ya ƙarasa lami da bushewa da dariyar da bai ma shirya yin ta ba tsagaitawa da dariya ya ce ina nufin ina son ki sosai shi ya sanya na zama mayanki ba wai maye ne zan kuma maye ne mai lashe mutane ba kadi washe baki dijan ta yi tare da kuma rufe fuskarta da hannayenta alamar wai ta ji kunya murmushi lami da ɗin yayi yi tare da kuma cewa na zo na yi rakiyar gimbiya ta school ne A'a, ka bar shi kawai, ba na son ka ja mu makara. Ta ƙarasa magana ne a shagwa murmushi ya ce to, gimbiyata, tun da dai ba kya so ki kula min da kanki, kin ji ko, mai kadi ta? Sai ta kam ɗan ta ɗaga masa alamar kai, ta yi murmushi kuma. Ta ji murmushi, ta yi murmushi, ya yi tare da kuma kama hannunta ya kai bakinsa, ya yi mata fix sannan kuma ya musu rakiya. Har mota suka shiga mota ɗin, yana ɗaga masa hannu kamar suka ɓace sannan ya juya ni fat ɗinsa yana ta doka murmushi abinsa hankalin crown prince ya yi matukar tashi sosai lokacin da ya ga dije a jikin lami ya rungume ta babu abin da yake gani sai hoton su ke masa yawo a kwakwalwarsa ashe duk abin nan da ya faru tsakankanin lami da dije akan kan idan sai ya faru lokacin ya fito kam dan sa da yake shan iska saboda bacin ran na ja'atu sai gashi kam ya haɗu da kuma wanda ya fi wancan bacin rai idanunsa sun yi jawur hankalinsa kam ya tashi da ka gansa ka san ba a hayyacinsa yake ba ya kai ya kawo ya kasa kuma zaune ya kasa tsaye ruwa ya tsiyaya a glasgow tare da zama ya kurbawa kuma abin da yake gani sai dije tana rike a rufe tana rike fuskar ta kuma alamun soyayya suke mai karfi a fili ce lallai ma yaron nan ni zai wa haka wallahi bai isa ba me haɗinsa da Khadija ni haɗinsa da Khadija ta kun ji fa masu sauraro wai Khadijarsa Crown Prince kam kana sha'aninka dan yana ta son batunsa ya kuma kai goro ya kai mari sannan kuma ya nufi ɗin mamma cike da ɓacin rai Naja'atu ce na hango an ci gayu an gaji tsaf zaune gefen ta kuma Hasina ce zaune kallon Hasina ta yi tare da kuma cewa ya shugaba ta ki sanar da ni ko zuciya ta yi mini sanyi numfasa ta yi tare da waige-waige ta ce ai abin ne faɗarsa akwai haɗari wallahi ki faɗa min insha Allah babu abin da zai faru da ke hmm. inda dai kin dage bari na faɗa maki nan ta zayyane wa Hasina komai tun daga farko har ƙarshe jan numfashi Hasina ta tare da cewa Tofa. fa ai da ma daga ganin yarinyar nan ka san ba ita kaɗai bace ba a'a dole ki ce abin da hatsari kuwa wallahi ni ma har na ji ciki na ya karta ni dai shawarar da zan baki gaskiya bai kuma kamata ki kyale godiyar godiyar tasu ba gaskiya baki da hankali ainihin yanzu in kin ganni a lahira kai na akai ba ni na kai kai na ba kam to shi ke na shugabata sai mu canja wani salon kuma ya dafi amma kam ki bari sai an jima ma san ta inda ma za mu bullo wa al'amarin to ya shugabata nan ta miƙe ta tafi ita kuma ta ci gaba da jimaman abin da ke zai faru da ita tunda da dai kam ta faɗa ma wata yana shiga fat ɗin mamaɗin ya tarar da kuyangi na taimata tausa duk duk kunnar tsakaninsu su suka yi tare da kuma gaida shi ko amsawa ma bai ba ganin kuma haka ya sa mamadin ta kalle su tare da cewa ku ba mu guri cikin sauri suka bar falon kallon sa mamadin ta tare da cewa abdulahad me ke damun ka naga kamar kana cikin damuwa wani abin ne ya faru mama kai na ke dan yi mani ciwo amma kuma na sha magani shine na shigo na kwanta kafin an jima hmm abdulahad kenan yanayinka bai nuna min iya ciwon kai ke damun ka ba amma tun da dai ba za ka faɗa min ba ai shi kenan ƙaƙalo murmushi ya yi tare da kuma cewa Allah mamma kai na ke min ciwo babu abin da nake ɓoye miki yadda ya haƙiƙance yana kuma magana ne ya ba wa mamma dariya ta ce na yadda Nan ya wuce abinsa haka rayuwa ta ci gaba da murginawa da daɗi ba daɗi har dai suka shafi shekara a wannan shekaran ɗaya abubuwa da yawa kam sun faru ciki kuwa har da zuwan dije ganin gida sau hudu da kuma soyayya mai karfi da ta shiga tsakankaninta da lamido misalin karfe bakwai da rabi na safiya dije kam ta shirya tsaf cikin uniform ɗinta ta kama hannun baby aisha don su tafi ta ji wani abu ne mai ɗumi ya zubo mata a cikin wandonta kallon baby aisha ta tare da cewa ki je faɗin mamma na zo na same ki a can mu tafi kin ciko to antina Nan ta tafi ita kuma ta juya ta nufi toilet don ganin menene tana kuma duba ta ga jini da sauri ta fita tana kurma ihu. Crown Prince da shigowarsa kenan ya zauna ya miƙe yana tunanin ko wani abin ne ya same ta. Tana kuka sosai ta ƙarasa kusa da shi. Ta ce ka gani a fan ɗina kamar an yanka kaza na shiga uku na Yaya kuma kar jini na fa ya ƙare. Wayyo inna ta da mamma ba da baffa na. Duba fa ka gani duba fa ka gani ban san ma me ya ji min ciwo ba sai a lokacin ya fahimce ta ya ce oh my god khadija iyayen rigima ya faɗa tare da dafa goshinsa lokaci ɗaya kuma dj ta saki wata uwar ƙara ta tsuguna tana ta kuka tare da cewa na shiga uku na ni dj mamma ki kawo mini agaji zan mutu ban ga ‘ya'yana ban ba da jikokina ba gashi jini na zai ƙare ta zama tawa ta zo ƙarshe ni kuma Dariya ta ba Crown Prince ɗan har sai da ma ya dara sannan ya taso gabanta ya dawo gabanta ya tsugunna ya ce saurara ki ci Khadija ya kamata ki san kin girma yanzu wannan abin da kike gani fa girma ne ya zo maki ba wani abu ba kwakwalo masa idanunta ta yi wanda kuma yake cike da hawaye ta ce wani irin kuma girma bayan wanda nake da shi yaya ta karisa magana maganar ta tana shekar kuka kallon ya tare da yin murmushi ya ce wannan shi ne ke nuna mutum ya girma kuma ki daina rashin ji tun da dai yanzu ba da bacci cikin kuka ce yanzu rashin jin me nake yi sabida Allah kawai dai don an tsane ni aka turo min wannan aka turo min wannan abin saboda in mutu dariyarsa ya danne don ya gama abin nata da gaske take ya ce waye turo maki shi Khadija matarka mana ai da ma na san ba so na take ba kuma ba zan haƙura ba dole na rama to Khadija ba ruwanta wannan dai daga Allah ne kuma ni ni nufi na rashin jin da kike yi ki daina dukan 'ya'yan mutane a school da neman tsokanar nan kuma nan kuma take ta ta hakikan ta ta ta daina daina okay da tsokanar nan taki da kike yi ki daina yi wa ki daina ki daina yanzu sai ki daina in ba kuma haka ba hmm. ya karshe da sakin wani irin class mile bai rufe baki ba ya ta ce na bari wallahi ba zan ƙara ba ni dai ka faɗa min yadda zani da jinin nan ya tsaya don ni fa ba na son ganin sa zai yi magana kenan ya ji wayarsa ta yi ƙara yana duba kamar ga sunan mamma na yawo da sauri kamar ya ɗaga tare da yin sallama amsawa ta tare da cewa ko ka ga Khadija za su yi latifa har yau bata fito ba kuma ga bebi na ga bebi Aisha na jiranta ga ta nan dama yanzu za mu zo a sa wata ta kai bebin da bebin parking space su tafi direba na jiranta ita Khadijan fa kuma ga mu nan zuwa dai oke nan ya ce nan oke nan ya ce to tashi mu je gurin mamma kin ji diyar mamma kai ta gyada masa sannan ka ta koma ɗaki ta ɗauko birme mai hijab ɗinta suka tafi yana gaba tana bin bayansa har suka isa sallama ya isa ya shiga tare da kuma ƙara haɗa rai bin bayansa ta yi ta naja'atu kuma da ke zaune kusa da mammadin tana ganin sa ta washe haƙura ta da cewa san da zuwa switi na yawwa ya faɗa a makoshin makoshinsa ya kuma samu guri ya zauna sai a lokacin naja'atu ɗin ta ga dijeran ta kuma ta ji ya ɓaci hada ido suka yi da dije ɗin dije ta wurga mata uwar harara ta wuce bedroom ɗin mamma ganin yadda kuma dije take wata irin tafiya kamar wata 'yar shayi yasa gaban mamma faduwa.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 da Allah da kafan farin ciki na da na tuna ina da kai sai na yi murna a ko ina